hukumar ba da agajin gaggawa ta najeriya ne ma ta tabbatar da cewa kawo yanzu ɗaruruwan al'umman garin goza ne da kewaye ke ci gaba da yin gudun hijira zuwa jihar adama da kuma ƙasar kamaru biyo bayan ƙawanyar da yan boko haram suka yi wa garin alhaji muhammad kanar da ke zama babban jami'in hukumar ta nema mai kula da shiyar arewa maso gabas ya ce yanzu haka ma jami'an su na fashirin kai ɗauki ga yan gudun hijiran da ke adamawa. eh muna kan cewa yanzu haka sun zuwa madagali kuma muna shirye-shirye don je mu agaza musu mu taimaka musu kamar yadda muka saba. To kawai yanzu kuka da alƙaluman waɗanda suka bar gidajensu a nan goza zuwa wasu sassa na Najeriya da kuma ƙasar Kamaru? Eh suna da yawa suna da yawa gaskiya a yanzu haka dai ba za mu iya ba da yawa amma aka ce duk gwaza daidai ne. Haka shi ma da yake tabbatar da kwararan 'yan gudun hijiran shugaban karamar hukumar Madagali da ke arewacin jihar Adama Mr. James Abawu watar da ya ce yanzu haka ma suna neman ɗauki don tallafa wa ɗaruran 'yan gudun hijiran. Eh, yanzu dai suna zuwa yawa kai mutanen gwaza da Madagali. Saboda haka mu yi magana da Adama eh, eh, management eh, abin nan za mu kai kai abinci ran monday ko ko talata haka yau dai fiye da kwanaki shida kenan da yan kungiyar boko haram suka mamaye garin na goza yayin da jama'a da dama cikin mazauna garin suka tsere zuwa wasu garuruwa kana wasu da dama kuma ke kan duwatsu cikin mawuyacin hali haka nan kuma rahotanni da gozan na ma cewa kungiyar ta boko haram na fa ci gaba da iko da garin inda ma suka kafa tutoci sai yaran nan suka shigo mana gari to suka shiga harbe-harbe suna artabu bude da uh, sojoji da suka tarar gari aka kwana ana haka sun ci karfin sojoji sojoji dai suka ranta ya na kare. Kawo yanzu wani hali al'umman goza kuke ciki wani hali kuke ciki yanzu? Hali da muke ciki mu mutanen goza muna hali na ni'asu na wahala na fama da a goza a yanzu kusan a ce babu namiji daya daga ya gudu ya tsere wanda yana kan tsaunuka sai kuma wanda aka kashe da bindi ko kuma yanka yanzu a cikin garin goza babu ainihin namiji sai dai mata da yara ƙanana da kuma su boko haram da suka kama gari. A kwanakin ba ma 'yan kungiyar ta Boko Haram sun ma kame garin Dambo a jihar Borno har na tsawon makonni kafin daga bisani dakarun ƙasa su kwato shi. Jihar Borno dai da ke arewacin Najeriya na fa cikin jihohin da ke fama da hare-hare 'yan Boko Haram duk kuwa da dokar ta bacin da gwamnatin ƙasar ta kafa a jihohin Adama, Yobe da kuma jihar Borno. Kuma ka yanzu ma askarawan sojin sama ne ke ci gaba da yin shawagi a sararin samaniya a wani abu da ke kama da matakin fatattakar 'yan bindiga masu tada kayar baya. Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya.